والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامن شغب da karatu cikin wannan littafi bayan ɗan katsewa da aka samu saboda wasu yan uzurruka da fata Allah madaukakin sarki ya mana dace har yanzu ana kan bayani na dalilai da suke kawo saɓani tsakanin malamai a bayani ya gabata dalili na takwas shine cewa ɗaya daga cikin wanda suke saɓani ɗin ya dinga ganin cewa akwai abin da yake yana da wato cin karo da wani dalili shine asababu tani abu tashi asababu tafi dalili na tara yace itiqaduhu annal haditha معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع أما da ya هل har yanzu shi wanda ake sabani da shi din ya kudirce cewa hadisin da wato aka kawo ake kafa hujja da shi ya ci karo da wani abu wanda yake nuna cewa yana da rauni ana shi yana rike da wani abu da yake ganin ya fi wancan abin da aka kafa hujja da shi ƙarfi keto eh ni ina da rike da dalili wanda yake mai ƙarfi ne naka kuma yana da rauni au naskihi ko kuma a'a a dalilin da ake rike da shi din yana da inganci amma an shafe hukunci da shi annasku shine a shafe wani hukunci da wani hukunci da zai zo baya shine annas huwa raf'u khitabin shar'iyyin bi khitabin shar'iyyin mutarafin anhu shine a shafe wani hukunci na shari'a da wani hukunci wanda zai zo bayan shi da dalili mai karfi kwatankwacinsa ko wanda yake daidai da shi kamar yadda wato nasu yake Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha cewa babu wani hukunci da zamu shafe ko kuma wata aya da zamu shafe ta face sai mun zo da kwatankwacinta, ta ko kuma wacce ta bita na'ti bi khairin minha aw mithliha haka Allah zai maye gurbin abu da wani abu daban aw ta'wilihi ko kuma a'a ya ce dalilin ya inganta da ka kawo amma dai ba yi da rauni sannan ba a shafe hukunci da shi ba sai dai kawai yana da wata fassara daban ba kai fassarar da ka ɗauka ba Shi ne au a ta'awi shi ne ka ba da fassarar wani abu idan ya zama eh, yanda aka ɗauki fassarar babu dalilin da zai sa ɗauke ta a haka saboda wani alama da ake ganin ya nuna cewa ba abin da ya zo shi ake nufi ba saboda haka sai a koma ila ta'awi in gane ko ma'ana sai a bashi fassara wacce ba wannan ba shine wato ba a barin dalili in ya zo zahiri ba a barin shi zuwa a mishi ta'awili sai an samu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna cewa abin da yake na zahiri ba shi ake nufi ba don haka fayu awwal sai a koma a yi ta'awilinsa ma'ana a bashi fassarar da ba wannan fassarar da ta zo ake nufi ba a wannan shine ta'awil zai ce e ka kawo dalilin da ka kawo ba yi da rauni kuma ba a shafe hukunci da shi ba lakin lakinnahu mu'awwal auwal. ma'ana ba za a bashi wannan fassarar da take da shi ba yana da wata fassara daban ba kai yanda ka ɗauka ba amma malaikawa da da ya ce in kana ƙabilan lit idan zai karɓi tawili din domin akwai abin da baya karɓar tawili in gane ko abin da a ala sahili wa la ya yaqbalu ta'awi. akwai abin da yake yabqa ala sahili ba karɓar tawili kuma akwai misalansu su da yawa da cikin wato ayoyi da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato akwai abubuwan da la yaqbaluna ta'wil dole sai dai a dauke su a yanda suka zo din haka za a fassara su kamar misali aljanna wannan ba inda za ka musu ta'wili ka ce wani abu daban ake nufi ba aljanna ba hada zahir zahiruhu shine cewa gida ne da Allah ya tanadin shi na ni'ima ga bayinsa don haka mutum ya zo ya ce ba ita ake nufi ba wani abu daban ake nufi to sai ya kawo abin da zai sa yana nuni haka kamar alal misali duk inda lafazin aljanna ya zo ana daukan shi ala zahirihi amma akwai inda zai dauki ta'awil kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wadrib lahum mathala rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab aga nan ba tana nufin aljanna waccan da Allah ya tanadin ta ta ni'ima jannatayn ana nufin gonaki guda biyu saboda haka huna aljanna taqbalu ta'awil ba ana nufin asalin aljanna da ake nufi da Allah ya halitta ba in gane ko ba ana nufin wannan aljanna din ba saboda haka tana iya daukan wannan ma'ana din ko annar din tana iya daukan ma'anar wata wata wuta daban ba wuta wacce take ta azabar Allah ba misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa ah, wa masalu masalul ladhi yunfiqu amwalahum ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة آه، أنبتت سبع ومثل الذين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل آه، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه فيه نار أنا نفهم متر لاهرة فأصابها إعصار فيه نار أنا نفهم متوتا إن غاني كوبا وتشو وذاك ba saboda haka لا يقبل التأويل ko wanda kuma ya kabalu ta'awil mana za ka iya kawo dalili ya ce to a wannan dalilin da ka kawo ba abin da ya kusa ba shi ake nufi ba ana ko wani abu daban ake nufi ba wannan ba shi yasa mala ya ce in kana qabilan lit ta'wil in har zai karbi ta'wil domin ba a koma ga tawilin lafazi sai an samu ma'ana mai karfi da take nuni akan cewa ayi ta'awilin sa din ma'ana ba shi fassara ta biyu din ba ta asali ba sai an samu dalili karina mai karfi da take nuna haka ne amma ba a samu ba sai a tsaya akan haka ne gane ko yace bima yaslubu an yakuna mu'ariban bil ittifaq abin da ya kyautu ya zama abu ne da zaka iya tunkuɗe wannan dalilin da shi bil ittifaq ittifaqin malamai kaman ka kawo aya da tunkuɗe wannan ma'ana fassarar da kai kake bayani da ita ko ka kawo aya ya kawo ta aya da ta shafe wannan ko ka kawo hadisi ya kawo hadisi da ya zama wato aqwa min al-awwal aw hadithin akhar aw mithli ijma ko ma ya kawo ijma'in malamai yace abinda kake faɗa ba ijma'in malamai ya tunkuɗe shi in gane ko in an ce ijma'in malamai ya tunkuɗe shi ba ana nufin an fifita maganar malamai akan aya ko hadisi ba saboda shi kanshi ijma'i din ya atamidu ala nas shi kanshi ijma'in ana ginin shi ne akan nasi ma'ana yana da wani dalili da aka dogara da shi suka ce to sun tattaro abu kaza haka ne ba wai ijma'i tsoron shi kawai shine zai tunkuɗe aya ko ya tunkuɗe hadisi ba ma'ana shi kai shi ijma'in yana da madogara labudda an yakuna al-ijma' mu'tamidan ala nas shi ijma'in dole ya zama ya dogaro akan wani nasi ko na aya ko na hadisi an gane ko duk ijma'in da za malaman sun suka tattaru suka yi ijma'i dole sai ya zama ijma'in yana da wani abin da ya karfafa shi ana magana mu kawai mu zauna mu ce to ai mun tattaru mun yi kaza wannan sai dai zama ittifaq amma an ce ijma'i yana da dogaro akan nas an gane ko dole yana da dalilai da aka dogara da su wa hadha naw'an mali yace irin wannan ma'ana sabab din ko wannan ta'aruf in ya kasu kashi biyu ahaduhuma na farko an ya taki anna hadha al-mu'arib rajihun fil jumla yayi kudirce cewa shi abin da ya kawo tun kuɗe ɗaya dalilin ma'ana a dunkulen ka kalle shi ma'ana yana da rinjaye dan haka fa ya ta'ayyanu ahadu thalathati min ghairi ta'yini wahidin minha sai ya zama ɗaya daga cikin ukun ne za a tabbatar da shi ba ba tare da an tantance ba wa taratan wani lokacin kuma yu'ayyanu ahaduhuma sai a tabbatar da ɗayan bi an ya taki da annahu mansukun aw annahu muawwal sai ya zama ko dai ya zama mansuk ne ko ya zama muawwal ne mansuk shine abin da aka shafe shi muawwal kuma wanda aka bashi wata fassara ba Allah yace kuma qad yaghliqu fi an-naskh kuma qad yaghliqu fi an-naskh sannan yana iya yin kuskure a cikin tabbatar da hukuncin an-naskh fa ya'taqidu al-muta'akhiru mutaqaddiman sai ya dinga ganin cewa wanda ya zo daga baya gane ko shi ya kamata ya zama a farko a ka'ida a cikin naski ma'ana an shafe shari'a hukuncin da ya zo a baya shine tabbatacce shine ya shafe na farko to shi anan in ya zo sai ya dinga itikadin cewa na bayan da ya zo shine mansu to kaga dole a samu sabani saboda shi abin da yake gani mansuf shine nasi ko ya dauki nasi ne ce huwal mansuf to haka shine ma'anar fa ya taqidul mutaakhir mutaqaddiman in gane ko abin da ya zama mutaakhir ne sai ce huwal mutaqaddim sai zama shine abin da aka shafe din a wajensa in gane ko wa qad yaghliqu fi ta'wil yana iya yin kuskure a cikin ta'wil din ma بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه يبا حديث لفظ دباشي يكي منفي با أو أن هناك ما يدفعه وكما أقول أبن ديكي ديو والنمى أنر دي وإذا أعرضه من حيث الجملة إذن يشكر ودشيت أدنكلي فقال لا يكون ذلك المعارض دالا وقال لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا yana iya yiwuwa wannan hadisin da ya kawo ba yi da ƙarfin hadisin na farko, ko ta hanyar sanadinsa ko kuma ta hanyar abin da ya kunsa na zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wancan sanadin ya fi nashi ƙarfi ko kuma matin din ma ya ci karo da shi matin din da yake kafa hujja da shi yace wa taji'u huna al-asbab al-mutaqaddima wa gairi hafi hadith al-awwal dan haka abin da ya kawo hadisin farko duka waɗannan abubuwan sai su faɗo kansu sai ya shiga matsala ta ijima'i. ya ce wal ijma al-mudda'a fil ghalibi innama huwa adamul ilmi bil mukhalaf wannan ka'ida ce yana da kyau a tau rike ta yace mafi yawanci ijma'i da za a zo a ce ijma'i ana ginin shi ne idan wanda ya faɗi ijma'in bai san wanda ya saba ba gane ko domin shi ijma'i ka'idar shi sai an samu babu wanda ya saba shine ka'idar ijima'i, a samu malamai a zamani daga cikin zamanin nuka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su tattaru dukkansu a kan hukunci guda ɗaya kuma babu wanda ya saba a cikin su to kaga daga bayansu su wani yazo ya dinga kawo maganar ijima'i yana da wahala dan sai ka tattare maganganun duk kowa da kowa sai ka san kowa me ra'ayinsa da haka yace mafi yawancin ijma'in da wani zai kawo zai kawo ma ijma'i ne ma'ana idan bai san akwai wanda ya saba rashin sanin wanda ya saba sai ya ce ai ijma'i shi yasa ba a dogaro akan ijma'i kowa kawai ya zo ya ce ai wannan mas'alar fiha ijma' ko ajma' al-ulama fi hadhihi al-mas'ala wa ana ulama akwai waɗanda yu'tabaru bi qawlihim fil ijma' na farko su waye suka saba akwai wanda la yu'tabaru bi qawlihim fil ijma' aw bi bi khilafihim akwai waɗanda duk yanda suka kai in sun saba ba a la'akari da sabaninsu yanzu misali ana maganar ijima'i a mas'ala ta shari'a dan misali yanzu likitoci sun saba wannan ijima'in hala la yatabaru da kauli a mas'ala ce yanzu ta shari'a ake magana in gane ko ko misali kungiyar makanikai sun saba da wannan ijima'in ba a cewa an yi la'akari cewa sabani ne ba sunan shi sabani ba in gane ko na haka akwai wanda ake la'akari da maganarsu akwai wanda in ya saba din za a ce ya saba da haka matsalar ba ta zama ijma'i ba akwai kuma wanda saɓani shi ba yi da wani tafili a cikin matsalar in gane ko ba yi da wani tafili a cikin wannan ijma'in da za a yi shi ya mana ya ce ah, wal ijma'ul mudda'a fil ghalibi inna ma huwa adamul ilmi bil mukhalif shi yasa ya ce wa qad wajadna min a'yanil ulama man saru ila al qawli bi ashiya'a mutamassikuhum fiha adamul ilmi bil mukhalif ce mun samu malamai da yawa fitattu waɗanda suka je suka yi riko da wasu abubuwa abinda suka yi dogaro da shi saboda ba su san wanda ya saba a mas'alar ba ya ce to su sai riƙe wannan ya zama kamar ijma'i limaza saboda ba su san wanda ya saba a mas'alar ba aka sai ce to an sami ijma'i ya ce ma'a anna zahirar adillati ya tabi khilafa zalika duk da cewa mafi yawancin dalilan suke hannunsu suke gaba gare su sun saba da wannan abin da suka tafi a kai amma yace ai to ba mu samu wanda ya saba akan haka ba dan haka ya zama ijima'i. lakin Allah yace sai dai cewa la yumkinu la yumkinu al-alimu an yabtadi'a lam yu'lam lahu baya yiwuwa malami ya zo ya ginu wani zance ko wata fatawa wanda ba a san wani wanda ya taba yin ta ba ba za ka gini fatawa ka ce to ai ni fatawa ta kawai na gino akan haka ne ba la dole sai an san waye ya faɗi wannan fatawar da kai ka zo ka bi shi akai in gane ko mutum ba zai zo kawai yayi ihdafin wani fatawa daban bamba wanda ba ta da abin nan dole sai ya zama tana da mafari in gane ko shine malamai suke cewa la yajuzu ihdathu qawlin thalifin yani fil mas'ala baya halatta a zo a fitar da magana ta uku kuma a mas'ala ma'ana mas'ala ce aka yi sabani gida biyu wannan suka ce ya juzu wannan suka ce la juzu kuma suka rabu a haka to wani ya zo daga baya ya ce shi kuma ga wani ra'ayi da ya gani saɓani wannan ra'ayin da suka gani haza ihda wannan ya farar da wani zance ne daban na uku an gane ko ma'a ilmihi tare da saninsa bi annan nasa qad qalu khilafahu cewa alhalin mutane sun faɗi saɓanin ra'ayi hatta inna minhum man yu'alliqu al-qawla fa yaqul har ana samun malamai saboda kiyayewa da tsantseni sai su dinga cewa in kana fil mas'alati ijma' fa a ahqqu ma yuttaba in dai akwai ijma'i a mas'alar to shine fi cancanta a bi wa illa idan kuwa babu fal qawlu indi kaza wa kaza ce in dai ba ijma'i to ni a gani na ina ganin fatawa shine kaza da kaza wa zalika mithlu man yaqulu la a'lamu ahadan ajaza shahadata al'abd kaman wasu da suke cewa ni fa ban san wato wanda ya halatta karban shaidar bawa ba ma'ana bawa ba a karban shaidarsa da Allah ya ce shahidai ne min rijalikum misali Allah ya ce ku nemi shaida guda biyu daga cikin mazaje min rijalikum sai aka samu shaidin ɗaya ɗa ne ɗaya bawa za a karɓa ko ba za a karɓa ba za a karɓi shaida ko sai an nemo wani ɗa a ce bawa ba za a karɓi shaidan shi ba akwai waɗanda suka tafi akan haka cewa ba a karɓan shaidan bawa saboda huwa naqis yana da ma'ana karanta yana da wasu abubuwa da ba su cancanta ya bada abin nan ba in gane ko ce shine wani ya ce la a'lamu ahadan kaga yana nufin shi wannan shine abin da ya dogara a kai saboda ya yi gini a kan shi fa bai san wani wanda ya halatta ba kaga shi a ganin shi shikenan ijma'i ne ba za a karbi shaidar bawa ba wa qabuluha amma dai mala ya ce idan da ya bincika karban shaidar bawa ya tabbata mahfuzun an ali an samu daga ali radiyallahu anhu don haka kaga wancan fata wanda ya dauka ba ta yi ba ma'ana ya kirkiri wata magana saboda bai san adamu ilmihi bil mukhali ce wa qabuluha ay qabulu shahadati al abdi mahfuzun an same ta an ali daga ali wa anas da anas dan malik wa shurai wa ghayrihim radiyallahu anhu fa idan yani tajuzu qabulu shahadati al abdi in gane ko yani ba wai za a ce tun da shi bai san wani wanda ya abin nan a ce to shi kenan maganar shi ta zama hujja ba wa yaqulu akhar wani kuma ya ce ajma'u ala annal al-mu'tiqa ba mu'taqi ba'dahu Da yari wani ya ce to ai malamai sun yi ijma'i akan cewa wanda aka yanta barin shi baya cin gado ma'ana bawa ne mutum uku suka yi tarayya a kan shi in gane ko mana mutum uku suka siye shi sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni ɓangare na na wannan bawan na ‘yanta shi in gane ko ce ni na ‘yanta wannan bawan a ɓangaren abin da na mallaka na shi ana iya haɗa kuɗi a sai bawan da haka kaga yanzu sulusin shi ya zama ya'ani atik shi ya zama hot. da haka wannan shi ake kira al-muba'ab ma'ana sashin shi a yance yake ba kun san cewa bawa baya cin gado ko ba ku sani ba bawa baya cin gado saboda shi ba yi da ikon mallakan abu duk abin da ya mallaka na ubangidansa ne haka bawa baya gado in gane ko baya gado sai dai a gaje shi ma'ana ubangidan shi zai iya gaje dukiyarsa gaba da amma shi baya gado to idan aka sami yanzu bawa din ba ne. bane bayin sun kasu kashi-kashi akwai alƙin wanda shine cikakken bawa ma'ana bayi da wani sirki na wani abu bawa ne gaba ɗayansa wannan shi ake kira alƙin in gane ko akwai almuba'ab irin wannan mutane biyu su yi tarayya kan shi ce to ni fa daga yau wane na yan ta bangare na da na mallaka na shi da haka in zai yi aikin da yana aikin mutum biyu ne yanzu aikin mutum ɗaya zai dinga yi a iyaka lokacin mutum ɗaya da haka in ini ne sai a raba mishi ini in yi aiki daga safe zuwa rana to shi kenan sauran bangaren kuma ya zama hur wannan shi ake kira muba'ar to shine matsalar shi ta faɗo a nan to shi yanzu muba'ar din nan zai iya cin gado ko ba zai iya ba tunda yanzu ba cikakken ba ba ne 100 bisa ɗari. zai iya cin gado ko ba zai iya cin gado ba shine wani yace ajma'u ala annal mutaki ba abuhu la yali wasu suka ce ai malamai sun riga sun yi jima'i in dai rabin shi bawa ne wani sashin shi ba bauta bane to wannan ba zai ci gado ba shi ya gini ne akan bai san wasu sun saba ba in gane ko cewa taurithuhu gadon shi ya ci gado mahfuzun an samo an ali daga ali wa ibn mas'ud daga ibn mas'ud radiyallahu anhuma cewa fihi hadithun hasanun an annabi hamma an samu hadisi daga manzo Allah kaga maganar ijma'i ta tashi kenan tunda har an samu hadisi ko hadisin shine kawo a ƙasa hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala al mukatabu wannan wani nau'i ne na bawa shi ma ma'ana akwai alqin shine bawa tsantsasta akwai al muba'ad shine wanda aka yi bayani a sashi a yanta sashin shi a bar sashin sa akwai al mukatab al mukatab shine wanda ya shiga wata yarjejeniya da ubangidansa cewa zai dinga biyan wani abu har in ya gama biya to shi ya zama yantacce wannan shine mukatab Allah ya ce fakatibuhum in alimtum fihim to haka wannan mukataba akwai almudabbar almudabbar wanda shine ubangidansa zai ce in na mutu ka zama da ka zama yantacce ma'ana huwa anta hurun ala duburi hayati ma'ana rayuwata ta kare na juya baya na bar duniya ka zama hurun to ga wannan bai da wani yanci sai ubangidan nashi ya mutu to wannan shi ma nau'i ne na bauta in gane ko ana kiran shi al-mudabbar to akwai hadisi yace al-mukatabu yu'taqu bi qadri ma ma ma adra cewa mukatab bi qadri ma adda cewa mukatab wanda yayi yarjejeniya da mai gidansa akan ya biya wani abu to fa gurgurdan abin da ya biya misali sai abin ya zo ya ƙare bai iya cikatawa ba to ya samu yanci na wannan abin da ya biya sauran abin da bai biya ba kuma yana nan a bauta wa yuqamu alaihi alhad bi qadri ma utika minhu za a iya mishi haddi gwargwadon abin da ya samu na yanci din in gane ko ya zama bawa ana mishi haddi rabi Allah ya ce fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min ma'ana idan bawa yayi zina ko da yana da mata rabin rabin rabin haddin shi shine mene su zinan me mata me hukuncinsa jifa jifa ko a jefe shi to wannan bawa yana da mata sai ya yi zina Me rabin sa me rabin jifa eh? sai a koma mishi bulala hamsin sai a yi kiyasin shi akan baiwa kuma yanzu yanzu wannan kiyasi ne akan kiyasi in gane ko sai a yi kiyasin kiyasi mana ita baiwa an ce eh, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala min al an yi magana akan mata bayi ne to sai a ɗauko shi tunda shi ma bawa ne sai shiga ƙarƙashinta. dan haka shi ma idza ahsana fa nisfu ma'alal ala muhsani min al wannan shine haddin bawa gani ko hatta a cikin maganan jinin al'ada wannan shine abin nan din su ma'ana in iddan iddan mace baiwa shine rabin iddan cikakkiyar ya cikakkiyar ya nawa ne iddanta shine salasatu quru ko to me rabin salasatu quru qur'un wa nis babu qur'un wa nis to sai ta yi qur'ani ma'ana sai ta yi jini biyu shikenan ta yi idda in baiwa ce shine rabin to haka ne abin da ya shafi bawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuqamu alaihi alhajj za a mishi haddi gwargwadon abin da ya samu na yanci idan shi mu ba ne mana in yayi wani laifi to sai a duba gwargwadon abin da yake da shi na yanci sai a mishi haddi akan wannan wa yurithu wa yurithu bi qadri ma atika minhu haka nan zai gado gwargwadon abin da ya samu na yanci rawahu an-nasa'i wa abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan haka wancan da ya ce an yi ijima'i akan cewa bawa wato rabin bawa mai rabin bauta rabi rabi yanci baya cin gado kaga wannan ijma'in bai taso ba tunda an samu hadiri da ya tunkuɗe shi shine abin da ake nufi akan mu'arifin abubuwan da za a kawo iya tunkuɗe wata magana qala wa yaqulu akhar wani kuma zai ce la a'lamu ahadan الصلاة على النبي صلى sallallahu alaihi وسلم في الصلاة wani ya ce ni ban taba gan me hukuncin yi wa annabi salati a cikin sallah in an yi zaman tahiya yana cikin farillan sallah ne ko rukunai ne ko wajibai ne ko sunnoni ne idan mutum bai yi shi ba me zai yi ba kabiliya ba ba adiya to tahiya kuma ba in bai yi ta ba ya manta bai yi tahiya ba yana zama kawai zai yi tahiya zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum mana me zai yi yanzu ai kuna sallah haka zai iya bujuro ma a cikin sallah kai ne kana sallah ka zauna za ka yi tahiya kenan kana zama sai kai assalamu alaikum sai da kai sallama ka tuna ashe ban yi hiya ba to ya matsayin wannan sallah? shi tahiya me a cikin sallah eh sunna ne eh to me ya hukunci wanda ya bar wajibi ya matsayinsa da karatun fatiha a sallah wanda bai yi fatiha ba ya matsayin sallar shi to haka nan tahiya ta biyu wanda bai yi ta ba cikin sallah ta kare sai ya gini wata sai ya gini wata yanzu kamar misali mutumin da ya manta bai karanta fatiha ba zai yi raka sujjada biyu ne ko qabliya ko ba'diya to haka na wanda ya bar tahiya ta biyu to matsalar shi ne tahiya ta biyun a cikin ta misali a ake yin salati ko ce to wani sai ya ce ni fa ban taba sanin cewa salati ga annabi wajibi bane a cikin sallah ma'ana yana ganin kamar ijma'i ne kawai ba wajibi bane a yi ma annabi salati a cikin sallah ce duk da yake wa ijabuha mahfuzun an abi ja'far al-baqir duk da yake an samu daga abu ja'far al-baqir gane ko wanda shine yan a suke danganta mazhabar su gare shi al-ja'fariya in gane ko wa ja'far al-baqir ya cewa duk da yake kuma shi ya yi fatawar cewa wajibi ne a yi mishi salati kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin jala'ul af'am fi fadli salati ala khairil anam ya kawo mas'ala kana cikin tahiya ka gama tahiya kenan dab da zaka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alwalaka tawarwal sallaka tayi ko ba ta yi ba akwai wanda suka ce in matukar baka yi salatin nan ba ta hiyan ma ta cika ba saboda haka baka da sallah ko shine fatawar waɗannan da yake ganin sabanin waɗannan in gane ko wanda kuma yake ganin cewa ba wajiba bace yake cewa matukar ka riga ka cika ta ka eh, ma'ana kafin ka yi salati alwala ta warware shi kenan ka gama sallah ma'ana ɗaya eh, ka sallami aka ana samun irin wannan ya zama wani abu a ɗauke shi cewa wani saboda bai san wani wanda ya wajabta shi ba sai ya ɗauke shi kawai kamar ijma'i to shi ce an samu daga Abu Ja'far al baqi kuma ita ce fatawar Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai cewa yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah huwa wajib in gane ko ana samun sabani irin wannan in gane ko ce menene wajibi menene rukuni eh, wajibi ya dangana daga ibada zuwa wata ibada in gane ko akwai abin da yake a wata ibadar idan wajibi ne eh, za a iya maye gurbin shi da wani abu akwai ibadar da kuma idan wajibi ne ba za a iya maye gurbin shi da wani abu ba in gane ko eh, yanzu kamar misali aikin hajji a ce misali zama a kwana a musdalifa wanda bai kwana a musdalifa ba ya matsayin aikin hajjinsa an taso daga arfa yayi tsayawan arfa to ana so an zo musdalifa sai a kwana kafin mutum ya wuce je ya jifa ranar goma ga wata mutum ya zo kawai sai ya share ya wuce bai bai kwana ba ya yi gaba abin shi ya matsayin wanda bai kwana a nan ba shi kwana a musdalifa wajibi ne ko kuma sunna ne ko menene eh eh to in ka ce wajibi ne ma cikin aikin hajji wasu suna ganin tunda wajibi ne aiki hajji ka bar shi to shikenan zaka yi yanka ma'ana kaman ka mishi ka mai gurbin shi kenan to kaga anan wajibi ne amma ba wajibi na wanda in ka bar shi abin ya rushe gaba ɗaya ba in gane ko ba wanda ya rushe gaba ɗaya ba kamar misali yanzu in ka ce karatun fatiha a sallah wajibi ne to in ka bar shi fa za ka iya mai gurbin shi da wani abu to kaga a sallah in ka ce wajibi wajibi da ba a ba a iya riskan shi in gane sai dai ka kawo abu madadinsa amma ka iya riskan shi sai dai ka kawo abin da ka bari ka kawo irinsa da zai mai gurbinsa amma ba iya rufkan shi aka ya dangana daga ibada zuwa ibada wani ibadan wajibi a cikin shi zai iya zama kana iya rufkan shi in ka bar shi wata ibadar kuma ba za ka iya rufkan shi ban ka bar shi sai dai in ka zo da kwatankwacin abin da ka bari ala wa zalika abin da yasa kuwa haka ake samu irin wannan sabanin anna gayata kathirin min al ulama wato mafi yawanci daga cikin malamai Eh, manufarsu ne an ya'lama qawla ahli al-ilmi alladhina adrakahum fi biladi yi ƙoƙari ya kiyaye duk maganganun da aka samu na malaman garinsu. yanzu misali wani za ka samu ya san fatawar malam Jafar ya san fatawar malam Gumi a kan wata mas'ala ya san amma kana shiga Niger akwai wani malami bai san fatawar shi ba da haka mafi makura ga kowa yana ƙoƙari ne ya san malaman garinsu. me da me da me suka ce ko wani yanzu ya ce ma ya san fatawar malam Hassan Sa'id akan kaza ya san fatawar malam Jafar ga ra'ayinsa akan mas'ala kaza ko ya san fatawar misali a ce eh, sani haya jingiro a cikin fatawar mas'ala kaza ya san fatawar misali a ce malam Jalo a mas'ala kaza ya san fatawar gero akan mas'ala wani zai iya tattara ma duka ya ce ai daga abin da suka ce to amma idan ka fita daga wannan kasar ka je wata kasa bai san fatawar su malama wata kasa ba to haka shi yanzu a ginin shi zai iya cewa to ai tunda duka fatawoyin su sun hada kan abu daya ni na ganin ijma'i ne kawai bai sa ko wanda ya saba musu a wannan waje ba to ko a wancan zamanin ma da ya zama musamman wancan zamanin akwai karancin hanyoyin sadarwa ma shine fi su fa'auka cikin irin wannan gane yanzu zaka iya samu ka ji fatawa wannan misali ka ji fatawar dan Saudiya ko dan Misira ko dan ina ne duk akan matsala da aqida ake kai kawo akan ta haka yanzu da yake akwai hanyoyin sadarwa kana iya sanin fatawoyi da yawa amma a da mafi yawanci sai dai mutum ya san fatawar mutanen garin su in gane ko to amma yanzu saboda hanyoyin sadarwa da rubuce-rubuce yanzu misali in ka ɗauki littafin muguni ko istizkar na ibnu abdulbar ko muguni na ibnu kudama ko majmu na imamun nawawi in ka zai ce ma wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya kaga har da malaman da ba na garin su ba zai san haka kana iya leƙawa ka gani yace to mafi yawanci kan malamai shine su san fatoyin malaman da suka ruska daga garuruwansu wala ya'lamu aqwal jama'ati ghairihim amma ba zai iya sanin fatoyin wasu ba gane ko saboda abin yana da fadi ya yawaita kama najidu kathiran min almutaqaddimina la ya'lamu illa qawla almadaniyyin wal zaka iya samun da yawa daga cikin magabata wasu su kawai zancen da suka sani a matsala kaza Eh, fatawar da mutanen madina suka bayar ta ce kaza don haka a kai ta yake aiki in gane ko baya magana da fatawar wani kamar misali imamu malik allah ya masa rahama yakan cewa ni abin da na sani na samu mutanen madina suna yi al'amal shine kaza da haka fatawar su ce ba su wanda ya saba musu ba don haka ne mazhabahu akan wata matsala da za ta taso sai ya ginin ta ala amali ahlil madina sawa fatawar su ya sani na wannan lokacin ba waya ba zai buga waya misira ya tambayi Laif ibn sa'ad ba gane ko in ba kila alhazai sun zo wani lokacin su zo mishi da wannan abin ya ji ga kuma wani ra'ayi wanda yake mai sabanin haka wal kufiyin ko wani ya ce ma shi fa fatawar da ya sani kawai ita ce ta malaman kufa su abu hanifa kenan ce shi kawai abin da yake aiki da shi kenan wa kathiran min al mutaakhirin da yawa daga cikin wanda suka zo daga baya baya kuma la ya'lamu illa qawla ithnain kaga zai wahala ya san zance na fiye da mutane biyu sai dai zancen mutum biyu wani ya ce kaza wani ya ce kaza ko kuma uku min al a'immatil matbu'ina wa ma kharaja an zalika da malamai da ake bin su ko abin da ya fita da haka wani zai ce ma wallahi wannan mas'alar na san imamu malik ya ce kaza akan ta tare da imamu shafi'i an ce mishi me ya tofata war yan ai abu hanifa akai ba ce ban sani ba yanzu aka haɗa ka da cewa ka je ka nemo littafin mazhabar hanafiya a garin nan ai haɗa ka da aiki to ba a karanta ma ba wanda zai zo ya ce ma littafin abu hanifa za a karanta a nan kamar kai ne yanzu ka ɗauki muwatta ka je ka ce za ka karantar da shi a ƙasar indiya ko pakistan kila sai a cefe ka saboda fatawoyin sun saba da nasu su suna bin mazhabar hanabiya ko ko kuma irin nan wajen ka je ka ɗauko littafin mazhabar shafi'iya ka zo za ka karantar da shi ka ce sai an yi aiki da wannan Eh, abin da yake cikin littafin a irin nan garin misali ko hambaliya ga abu ne da yake zai zama sa'ar Kada fa innahu indahu yukhalifu ijma to shi kaga anan yukhalifu ijma duk wata magana ta saba ma ijma'i saboda mutanen garin su kawai ya sani kamar yanzu mutumin da zai tashi kila wannan shekarar yayi niyyar aikin haji duk fatawar da yake je akan miƙati shine kawai jidda miƙati ne shi duk abin da yake ji kenan ko ya ce kawai duk in ka tashi in kai ɗan najeriya ne ina ne miƙatin yan najeriya ba kuna ji ana faɗa ina ne miƙatin yan najeriya jidda ko sai a ce jidda ne miƙatin yan najeriya abinda mafi yawancin mutane suka sani kenan in ka je jidda ka sauka a jirgi ka yi wanka ka ɗau harama to kaga ba abin da ya sani illa fatawar mutanen garinsu in gane ko saboda haka in ya ji wani ya zo yana cewa jidda ba miƙati ba ne sai ce wannan ya saba shi jima'i ce wannan ya saba ma mutane jima'i ya sa malam jafar allah gafarta masa da ya zo ya kakkawo matsalar maganar jidda da waye sai mutane da yawa ba su gamsu da maganar da yake faɗa ba har a hakan ba ga za a yi ta kai kawo a ce kai maganar jidda nan ga ai ba zai yiwu ba bayan malaman da suka fi shi sun zo sun ce jidda miƙati ne ya za ya zo ya ce jidda ba miƙati kaga kanan suna ganin ja'a bi fatwa tukhalifu ijma'a ahla baladihim kaman su ya zo da fatawar da ta saba da ijma'i mutanen garin su an gane ko to amma dukkan malaman garin su ne suka tattaru suka tattauna kan wannan matsalar suka fitar da ijma'i ko ba duka bane ba duka bane li'annahu lam ya'lam bihi qa'ilan domin shi kila a wajen shi da yake wannan sabanin bai taba jin wani wanda jin da ba miqati bace haka da ka kawo sai ya ce kai wannan fatawar ta ka ta saba mai ijma'i in gane ko wa ma zala yaqra'u sam'ahu khilafu kuma sabanin shi ne yake ta shiga kunnansa yace fa hadha la yumkinuhu an yasira ila hadithin yukhalifu hadha wannan duk yanda kai da shi ba zai taba komawa hadisin da ya saba ma wannan ba duk yanda kai da shi zai ruki saboda me li khawfihi an yakuna hadha khilafan lil ijma' saboda yana tsoron idan ya bar wannan maganar ya koma wancan kamar ya saba ma ijma'i kuma baya halatta mutum ya saba ma ijma'i auli itiqadihi annahu mukhalifun lil ijma' ko yace kai shi ma wannan fatawar asali ta saba ma ijma'i ma wal ijma'u a'zamul hujaj alhalin ko ijma'i shine hujja mafi girma bayan ka cire littafin Allah da sunna sai ijma'i sai zai ce ma ai an riga an yi ijma'i ba wani magana abin nan an riga an yi ijma'i haka duk wani fatawa da zaka kawo mishi ba zai yadda ba gane ko yace ba zai yadda ba ai an riga an sami ijma'i akan haka mala ce wa haza uzuru kathir minan nas fi kathir ma yatrukuna ce, wannan shine uzurin mafi yawancin mutane a cikin abubuwa da yawa in sun bashi to sai ka ba su irin wannan uzurin ya ka ba su irin wannan uzurin ba kuma ka zo ka diran masa kai ta sa mishi kaifi takwabi ne a'a menene a wannan kalmar ta fasikanci ko ta kafiri ne ko a'a bid'a ne ko ai sai ka bashi uzuri ka ji uzurin shi kenan shi uzurin shi wani ijma'i ne yake ganin an saba an gane ko saboda aka sai ka bayyana mishi har ya fahimci cewa wannan abin fa ba ijma'i ba kuma ga wani dalili mai karfi da ya tunkuɗe wannan abin da yake ko kuma an samu wanda suka saba ma wannan abin da yake ganin ijma'i don har ka tabbatar masa ya gamsu da haka to shikenan amma in bai baka tabbatar masa bai gamsu ba sai ka bar shi ya ta aiki da wannan abin da yake ganin ijma'i har sai lokacin da ya fahimta kada yace wa ba'dhum ma'zurun fihi haqiqatan wasu da yawa suna da uzuri wa ba'dhum ma'zurun fihi wasu kuma suna da uzuri amma ba na gaske ba yace wa laysa fil haqiqati bi ma'zur amma haqiqanin gaskiya ba uzuri wa kadhalika kathirun min al asbabi qablahu wa ba'dahu haka nan dalilai da yawa da sabubban da suka gabata na baya da kuma wanda suka zo wannan sai ya shiga kuma dalili na goma to kaji wannan dalili na tara daga cikin dalilan da yake kawo wato asalin ah, sabani shine mutum ya zo da abin da yake yana ganin akwai sabani a cikin naskin shi ko ta'awilinsa in gane ko ko kasantuwar ijma'i ne an saba masa in gane wani kawai fatawan malaman garin su ya sani da haka wani yana ganin ma ko jama'a su ne suka tattaro akan abu zai ce ai an yi ijma'i akan abu kaza in gane ko yanzu wani sai zai ce ma ai an yi ijma'i akan jalsatul istiraha shikenan haka in ka je Bauchi yanzu ijma'i ne jalsatul istiraha in dai za ka yi sallah a Bauchi ko ba ijma'i bane duk masallaci da ka shiga a Bauchi dole sai an yi da ikra in ka je ma baka yi sai a dinga ganin kaman ka zo da wani abu bako ko ko kai kanka sai kaga ka zama bako dan liman ya ce Allahu akbar ka tashi sai ka je ka miƙe na san wasu kila sun sami irin wannan abin nan to in ka zo wani yanzu in ya ganka haka sai ce a haba kai kaman ba ahlus sunna ba <laughs> bai san cewa shi jazzatul istira din hunaka man khalafa fiha ba dan misalin da za a iya ga hunaka man khalafa fiha ko wanda suke ganin kawai ba ta ma cikin abin da za a yi a sallah in ba dalilin ta ya zo ba dalilin ta shine in an dauki hadisin akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi Aisha take cewa ni kan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakan yi wani abu da baka saba yi a sallah ba wani zama da kake yi shi yace ai na aikata haka ne lokacin da jiki na ya girma shekaru sun ja da haka wasu sai su rike wannan gabar su ce ai in shekarunka ba su ja ba to ba kai ba kai ba jalsatul istiraha to amma shi a garin su kawai ya ce jalsatul istiraha jalsatul istiraha har wani ma zai dinga tambayan ka to malam ya matsayi in na bi bayan sallah wanda mai baya jalsatul istiraha ni zan yi ko a kawo masu wannan tambaya saboda shi yana ganin kawai jalsatul istiraha din nan tilas ce to shikenan yanzu na yi bayan wanda baya jalsatul istiraha to ni yanzu zan yi ko ba zan yi ba ko kuma a'a zai zo ya ce ni na bi bayan wanda yake jalsatul istiraha ni kuma ba yi in yayi zan yi to ido wannan kaga sabani ne da ake samu wani zai dinga ganin kamar magana ce da guda ɗaya ce ko an tattara a kanta amma ya je bincika ya bincika ya ji maganganun wasu kuma wanda ba na wajen shi ba sai ya ga cewa ashe sabanin haka ne akwai wanda suka samu sabani akan haka suka ce ai ba abin da ake nufi ba ke saboda haka an sami irin wannan sabanin dole a dinga la'akari da irin waɗannan abubuwan ma'ana a zauna da yan uwa a fahimci juna a cikin lokacin saɓani ba kawai idan mun yi saɓani ne ina jalsatul isra kai baka yi shikenan sai mu raba gari ba shikenan ai wannan wannan masallacin tun da kaga ba sa jalsatul istiraha to su ba cikakken ahlus sunna bane dan haka ba zan bi su sallah ba na koma wani masallaci la wa mas'ala tahtamil in gane ko ka bincika ka bincika sai ka samu mafi yawanci ma in ka duba littattafai ba ma nesa ba fa littattafan kusa kusa sai ga sun kawo matsala ba ma kawai an zaune ne kawai kowa yana zaune gum sai abin da aka gaya mishi sai ya kafi kaman kusa ba ta motsi a katako in ka ga ta motsa a katako sai dai an balla kafar katakon saboda haka wani yana nan an kaba shi kawai wannan shine shine kawai ba wani wanda zai zo da wani abu da ya saba ma wannan to sai ka dauke shi akan irin wannan abin nan din shi yasa malai yace walaysa fil haqiqati bima'tu hakika wani ba uzuri ba ne ba su da irin wannan uzuri mana uzuri kawai shine ka je ka karanta mana ka je ka karanta din ka bincika ka ga matsaloli da maganganun malamai akai sai ka ɗauki abin da kake ganin ya fi jayi dalili na goma wanda za mu tashi a kan shi mu mu'arabatuhu bima yadullu ala da'fihi aw nasbihi aw ta'wilihi kamar irin wanda ya gabata na baya in gane ko مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا أو لا يكون bil الحقيقة معارضا راجعا ko ya zama abin da ya kawo din ba mai cin karo da wannan ba ne a hakikanin gaskiya kamar yadda zai kawo eh, mas'aloli da misalai haka gaji ko eh, kamar yadda misali wasu yan ahalin kufa mazhabar ma'ana kamar abu hanifa eh, za su yi mu'aradan hadisi sahihi da zahirin ƙur'ani. ce ayi ƙura'ani ya ci karo da wannan hadisin da aka za a dauke shi ba aka sai a tunkuɗe shi in gane ko ma'ana sai a ce ai qur'ani ba yanda za a yi a zo a ce ko ko tunda ya zo zahiri haka a qur'ani to ba yanda za a yi a ce kuma wani abu na hadisi ya zo ya saba da wannan zahirin sai dai ya yi daidai da shi sai dai daidai da shi ba zai zo ya saba da shi ba in gane ko ka misali akwai matsaloli da yawa da za su zo akan wannan eh, misali zaka ga kuma wani lokacin su tunkuce wani hadisi duk da ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi sai su tunkuɗe su ce ai hukunci ya ci karo da abin da ya zo a Qur'ani misali shaida in an zo karban shaida Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum eh, ku karbi shaida na mutane guda biyu mutum biyu ake neman shaida a matsala ta kuɗi in gane ko matsala ta tsazafi kuma misali zina mutum hudu ko to Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum to sai aka zo aka samu shaidan shi ɗaya ne ba wani abu da ya zo ya kawo shaida ya kawo shaida cikakke amma mutum ɗaya ne to ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidan mutum ɗaya sannan kuma aka ce yayi rantsuwa ita ce shaidar shi ta biyu sai suka ce ai wannan hadisin bayan da za a aiki da shi ai tunda Allah ya ce shahidai ba magana shahidu wal yamin saboda haka suna ganin kaman wannan hadisin ya ci karo da zahirin Qur'ani dan haka zai ce to wannan hadisin ba aiki da shi in gane ko ko hadisin kasama misali akwai kasama mas'ala ta kasama wanda ya shahara shine ma'ana idan akwai zargi na kisa misali idan akwai zargi na kisa eh, sai a zo a samu mutum biyar a mutum hamsin su yi rantsuwa an gane ko matsala ce tana nan hanabiya su suka tunkuɗe ta misali cewa yanzu kamar misali a ce 'yan nan unguwar da 'yan wata unguwa akwai rashin jituwa a tsakaninsu sai a samu gawar ɗan wancan unguwar a nan unguwar ya mutu me za a ce amma akwai dalili sai kun kawo shaidan cewa su suka kashe shi in ba shaida ba yadda za ku to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin yi anan irin wannan in hakkun matsa cewa su suka kashe shi to wannan yanzu tuhuma kuke sai ku kawo shaida ba ku da shaida to shikenan su da suka karyata suka ce mu kuma ba mu maka kashe shi ba me za su rantsuwa sai su rantsuwa ko albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar suka zo suka ce wallahi mu kuma ba mu san ba da mutuwar shi ba ce to sai ku rantsi tunda an jefa muku zalunci su kuma waɗannan ba su da shaida kaga asalin ka'ida shine in kai da awa ka kawo shaida to waɗannan ba su da shaida wannan kuma da aka ce aka tilasta musu sai sun yi rantsuwa za su nemo mutum hamsin a cikinsu mutum hamsin fa ba wai da yaro da babba da karami ba a'a limaman unguwa duka za a samu guda hamsin manya daga cikinsu su zo kowane mutum ɗaya ya rantse ce wallahi tallahi wannan da aka kashe ba mu muka kashe shi ba ya gama wani ya yi idan na arba'in da tara da zai zo ya yi haka na hamsin ɗin in ya zo ya ce kai ni fa ina da kokwanto ba ba zan to in suka yi haka to ta faɗa kansu su suka shi kenan in suka aka samu nokewa a shaida to kaga wannan hukuncin sai suka ce kai ya za a yi haka a ce a yi abin na ai ya ci karo da yanda ya zo a ƙur'ani. ba irin wannan sura ta sha daban kawai ba za ka karbe ta ba In gane ko ko misali akuya da aka mata wato daure akwai daure da ake ma akuya sai a daure nonanta in za a kai ta kasuwa ko kamar saura sati daya a ci kasuwa misali in gane ko kamar za a ci kasuwar na barjo ran asabar yanzu misali ko to sai kana da akuyar ka yanzu misali mutum yana rimi ko yana rinjin ko yana tilde ko yana rishi ko ina sai ya samu akuyar shi yana so ya sayar da ita ta riga ta tsufa sai daura nonanta akwai yanda suke yi in suka ɗaure, nonon zai ta taruwa ya ta taruwa ya ta taruwa kuma zai dan shafa mata wani abu da ba za ka ga tasirin daurin ba ka gama taruwa ana kai ta kasuwa duk wanda ya ganta sai ganta da cike da nono in ka je ka kuskura ka sayar wannan akwai da ka tatse ta kwana daya to shikenan nuna ya kare daman tara shi aka yi dabara ce ake yi to irin wannan ka fada cikin irin wannan kasuwancin me ya yi hukunci yanzu me kake da shi za a dawo ma da kuɗinka ne ka mayar da akuya kuma a matsayin shi nonon da ka riga ka tatsa me matsayinsa ka sha banza ke nan kawai a mayar ma da kuɗinka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka masa haka idan ya tashi mayar da akuyar akan shi bai yadda ba an yaudare shi ne to in zai mayar da akuyar ya mayar da akuya da sa'i daya na dabino sa'i daya na dabino da akuyar ya mayar kace ce wannan ba ba hikima a ciki me me alakar nono da sa'i daya ma'ana me alakar nono da da dabino eh, sai dai kawai a ce a mayar a mayar amma me ya kawo abin nan suka tunkuɗe wannan hadisin cewa kai wannan hadisin ya saba da tunani to ka sai akwai an ce in za ka mayar ka mayar da nono ka mayar da dabino a maimakon ma a ce ka je ka samo nono ka dawo da shi aka ce ka kai dabino to ga wannan sai suka <laughs> kasa gane me ya alakar dabino da nono ana in gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace akai amma malamai suna musu bayanai yanda dai suka tunkuɗe hadisin da dalilai da yasa wannan abin ya zama karbabbe farko dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sheke bayanin shari'a sannan abu na biyu idan nono ya riga ya fita daga cikin dabba bayan da zaka yi ka iya mayar da kwatankwacin shi ko zai yiwu a mayar da irinsa exactly na cikin nan da ya fita zai yiwu a komar to ba zai yiwu ba shikenan sai a kimanta haka kimantawa aka aka ce ka ba da kimar abu kaza dan in nonon ya riga ya fita kai dai ba za ka iya mayar da shi cikin akuyar ba sannan kuma shi in ka tashi bashi nonon da ka riga ka tatsa ba daidai yake da nonon da ka tatso a cikin akuyar ba saboda ya riga ya ya daskare na farko ko ya yi tsani ma ko wani abu saboda haka ba zai taba zama daidai da wanda ya fita ba ta haka in ya zama babu abin da za ka iya kwatanta shi sai a kimanta a ba da wani abu to amma su sai suka tunkuɗe wannan hadisin don haka wannan dalili na goma kenan da zai zo yana da alaka da na baya din ma'ana mutum ya zo ya dinga ganin cewa abin da aka kawo kila na hadisi ni na zo ina ta murna na samu wani hadisi na sai ce hadisin ka ya ci karo da qur'ani shi hadisin ka da ka kawo eh na yadda hadisi amma ya ci karo da qur'ani ga abin da qur'ani ya ci, kuma ni ka san bayan da zan bar qur'ani na tsawo abin da ya zo a cikin hadisin ka to wannan <laughs> khilaf ne sabani ne amma mu'arid ne ghairu sahih ba ne karfi bane ba zai iya tunkuɗe wannan abun ba in gane ko shine mas'alar da zai kawo anan zai kawo misalai da yawa a ciki wanda duk suna cikin abin da yake wato kawo sabani haka tsakanin malamai akwai mas'aloli da yawa a wannan dalilin na goma kuma ya faɗaɗa shi saboda dalili ne da yana faɗawa cikin babi da yawa na mas'aloli na fitu in gane ko haka da fata yan uwa za su je su dan karanta wasu matsaloli na fikihu din da irin dalilan da aka dogara da su dan kar a zo ana magana mu ya ce to ni na ji wata sabuwar fatawa kuma <laughs> a ya kudu wani yana iya zama inda hu khilafu ma tarahu anta ila kana da yana da sabani abin da kake gani ko shi itsala ala adilla anta lan tatsali alaiha to ya karanta maganganun wasu wanda kai baka karanta su ba to in kuwa haka ne kaga ya zama hujja akan ka domin man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya riga ya kiyaye ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba da haka na kawo hadisi ina da yanin sa na ce ma kaza mas'ala kaza saboda hadisi ce ni ban san wannan hadisi wannan ba hujja bane ce ni ban san wannan hadisi to in baka sani ba karka ce ba hujja bane sai ka tsaya kan baka sani ba kai kokari ka san shi dan so da yawa ana fadawa cikin wannan sai ka kawo ya ce kai wannan hadisi ni ban taba jin shi ba a to in baka taba jin shi ba shikenan bai zama hujja ba ko da ya inganta dan haka baka taba jin hadisi ba ba ta taso ba in gane ko kamar yadda nake faɗa zamanin da ba irin na yanzu ba ne zamanin da akwai ƙarancin kayan rubutu misali akwai wahala na tafiya daga waje zuwa waje akwai ƙarancin abubuwa na zamani na cigaba yanzu a yau dinnan kana iya sanin fatawar mutanen saudiya malaman saudiya in ka buɗe wani abu ko gidan tv ko wani abu eh, cikin dare misali wani lokacin kana bacci za a sa malamin saudiya kila yana fatawa kana iya sanin fatawan mutanen misira a yau in ka bude tasha sai ji malami ana tambaye shi fatawa kan wata matsala wanda kai ga yanda kake ganin ta a garin ku zaka ji malamin misira ya ce ba haka bane shi kuma ga ra'ayinsa so da ka kaga zamani ya dan samu canji saboda haka dan ana samun irin wannan ni ina ganin ba dalili bane da za a yi ta hayaniya da fada a sai a tsaya a fahimci ya dalilin yake ya kuma wannan abin nan din yake sai a yi aiki da abin da ake ganin ya fi kusa ta yi yawa an ka saurare shi ka ji kila imamu shafi ya ya mana ma imamu malik baya akan wannan mas'ala da so da yawa akan samu muwafaka na mazhabar imamu malik da shafi'i saboda sa haka ta iya yiwuwa wasu fatoyin nashi ya sauka kila ya bi ra'ayin imamu malik wani lokacin kuma shi ya saba saboda ya koma ya samu kanshi a wani yanki daban da kila abin da yake gani da anan sai ya zama a can din ya sha bamban da yanda muke nan da haka fatawa tana tashi daga waje zuwa waje daga yanayi zuwa yanayi an gane ko amma dai su hadisan da za a kafa hujja da su da ayoyin suna nan yanda suke sai dai kawai fahimta ce za ta dinga bambanta tsakanin mutane to abin da ake bukata shi mai fatawa din ya san wato waɗannan dalilai din ya san su sannan babban abu shine ya san maganganun malamai akan masaloli an kana kawo magana mutum kawai ya dinga tunkuje ai mu ba haka aka gaya mana ba A nan ba laisa dalili sai ai mu ba ka kanamta ni ban taba ji ba amma baka taba ji ba kai ne baka taba ji ba wanda ya ji ai ya ga ya ji to haka ya zama hujja a kanka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wani ɗalibi da ga a gan shawar ta sai zai yi wannan karatu ko haka sauran mutane kuma wanda su ba sa goyon bayan wannan karatu ɗin sun gani sai mu'amala kuma ta canja ya ɗauki gaba ya ɗauki kuma kagwarin ba ma kai ilimi yake abin ba kuma abin shi ne yake ci gaba da tafiya kuma sai ga shi mai karantarwa misali kamar kai malam kuma da malamin da ke karantarwa a can ku sai in kun haɗu sai ga kanku a haka amma mu kuma sauraron ku da mun haɗu sai da ta ah, ai da za ta tuwa ne ai da za ta tuwa ne kuma sai ga an sami sabani kuma da kake kiran nan haka cewa lokacin da aka sami irin wannan ga inda ya kamata a yi su ɓangaren su malama su su to akan wannan abin da ya kamata kowa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki kawai shine a sa ikhlasi ana shi wannan addinin ba na wani bane na Allah ne kuma Allah madaukakin sarki yakan zabi wanda ya so ya bashi abin da yake so to da haka ba wai dan ni abin da nake gani shine dole zai zama abin da shari'a take so ba haka dole na farko a ji tsoron Allah madaukakin sarki musamman eh, su al'umman musulmi sannan hatta masu sabani da juna ma'ana su yi sabani da juna cikin tsoron Allah ma'ana ya zama sabanin da za a yi da juna din sabani ne wanda yake na tsakani da Allah ba sabani na son zuciya ba eh, kamar yadda farkon bayani da muka fara daga littafin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani a tsakaninsu amma kuma wannan sabanin baya hana su zauna da juna baya hana su ziyarci juna kuma ba sa taɓa yadda cewa wannan sabanin da suka yi su gina shi akan wani wato sabani na na ransu an samu sabani misali har na kisa mai ko muawiya yana tare da wasu sahabbai aliyu radiyallahu anhu tare da wasu sahabbai amma kawai haka ake zuwa kuma kowa yana ganin abin da yake amma kuma ba za su dinga kyamar juna ban sun haɗu sai dai kawai suna riko kowa yana ganin cewa ai abu kaza fa da na rike shine abin da yake daidai amma sun haɗu kuma wannan zai bi wannan sallah wannan zai zauna tare da wannan za su girmama wannan za su nuna su da wannan in gane ko da haka abin da ya kamata mu sani kenan kuma dole ya zama masu karantarwa din yasa ne magana tsoron Allah su malaman su ji tsoron Allah ma'ana ba a so a dinga gina wato ɗalibai akan kiyayya wannan kuskure ne in gane ko haka nan su ma ɗaliban ba a so su dinga wato tunzirarwa ko ɗauko maganganu wani zai ya ɗauko magana wannan ya kawo wannan yana so ya ji menene abin da zai abin nan to wannan duka kuskure ne shi yasa da zai kyautu musamman irin ɗaliban ilimi din ma'ana su dinga karance karance irin na littattafai na neman ilimi akwai littattafai na neman ilimi akwai littafi na ibnu jama'a yana da kyau sosai abin da ya shafi ladabba na neman ilimi daga dai magabata an samu wanda ya rubuta littafi irin wannan kamar ibnu abdulbar yana da littafin shi jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wanda mafi yawanci wanda suke tsakuro abin nan din da ya shafi ladabba na neman ilimi ma'ana suna tsakurowa ne daga littafinsa sannan aka samu khatibul bagdadi shi ma ya rubuta adabu ah, al-muhaddith aka kawo cikin wannan ladabba din ana kawo ikhlasi da kiyaye irin waɗannan abubuwa din kamar shi ibnu jama'a littafin shi yana nan shi ma yana da amfani kwarai da gaske sannan daga baya bayan na an samu misali kitabul ilm na malam Uthaymeen sunan shi kitabul ilm littafin neman ilimi wanda da a ce ɗalibai suna bibiyar irin wannan abubuwa din dai suka yi shi da ikhlasi da zuciya ɗaya sai kaga Allah ya kuma shige ma gaba ya ma jagoranci haka na akwai hilyatu talibin ilmi na bakar abu zai littafi ne mai kyau mai kima wanda zai wahala kaga kuma ɗalibai suna bibiyan shi suna karantawa mana ya bi matakai matakai matakai yawanci yadda malamai suke kasa ladabba din ma'ana za a ce ladabinka tsakaninka da kanka ladabinka tsakaninka da shi malamin ladabinka tsakaninka da shi kanshi neman ilimin duk malamai suna kawo wannan malamai ba su ba mu a cikin dubu ba to wanda a ce ana bibiyan irin waɗannan abubuwa ne yanda za ka yi mu'amala da malami in ma ka ji ya yi wani irin wannan abu akwai yanda za ka bi shi ma'ana ka nuna masa da sauransu cikin ladabi ba tare da fushi ba ba tare da jama ba ko ka ga wani ɗalibi yana da irin wannan ah, alamu na irin waɗannan abubuwa ne kuma ba wai nan ba ne kawai duk inda ka je za ka samu akwai ɗalibai haka ana samun irin wannan duk inda ka je sai dai kawai wanda Allah ya tsare shi ana zaman mu a makaranta akwai irin waɗannan akwai wanda har muka gama zaman mu a madina saboda muna zama a wajen wani malami an ɗauke mu mu ba mu yan bidiya a kawai kuma a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa kuma littafin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa amma wani in ya ganka ka zauna a wajen wannan malamin to ba kai ba shi ko mota in ka zo ka shiga zaka ce ba zai shiga motar ba to ba mu kadai ne, ko ina ne wannan wato musiba ce da ammat bihil balwa ta gangame ko ina akwai wani dalibi da muke tare da shi irin wannan dan America ne amma asalin shi dan Ghana yake ban labarin abin da yake faruwa a tsakanin su su daliban su na irin wannan lokacin almajiri na ne ya karatu a waje na yake cewa wallahi ta kai su abin nasu yayi tsanani ta yinda idan wanda suke sama a waje wasu malamai a haramin Madina ba in aka ganka a wajen wani malami ya ce to ko jirgi baya hada su in za su koma gida kuma an zo madina an nemi ilimi amma kuma an tafi <laughs> hanyoyi daban-daban kuma abin ya je ya musu tasiri a can din ta samu wannan ya ko wannan wannan ya zagi wannan wannan ya tunkuɗi wannan to wannan musiba ce gaskiya shi yasa kawai mafi hanya mafi sauki ma'ana na farko mutum ya nemi ilimin nan dan tsoron Allah ma'ana ya tsarkake niyyarsa ya neme shi dan Allah ba dan wani abu ba dan duk wanda kaga ya shiga kuma yana yin irin waɗannan abubuwan to ilimin bai neme shi dan Allah ba ya neme shi dan wani abu ya neme shi ko dan shuhura dan ya shahara ko dan yayi fice ko dan ya samu mabiya ko wani abun nan amma wanda zai nemi ilimi tsakani da Allah zaka ga duk waɗannan abubuwan bai sa su a cikin abin nan ɗinsa ba Aka dole mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a kan irin wannan abubuwa din kamar sati biyu da suka wuce mala Abdul ya yi magana a kwatankwaciyar wannan mala abdulwahab na kano a kai irin wannan matsalar kama mishi tambaya haka da malam sani rijiyar lemu an tambaye shi a wani program ya yi irin wannan abin nan irin wannan jan hankali musamman abin da ya shafi kiyayya tsakanin ɗalibai ko ɗalibai su dinga jefa abin nan tsakanin malamai ko misali dan an ganka a wajen malam wani to shi kenan wani zai ce kai wannan ban yarda da shi ba wannan duka kuskure ne wannan duka kuskure ne musa tsoron Allah kawai da ikhlasi a cikin neman ilimi wanda ya tsarkake niyyarsa kuma zai samu abin da yake nema na ɗaukakar wannan ilimi kar ilimin kuma ya zama musiba akan mutum Allahu ta'ala a'lam